a kafin mu ci gaba da gabatarwa don jawabi ina son malam bashir malam nura ku dubi nan waɗannan sutura ne da abubuwa waɗanda 'yan uwa musulmi tun farkon azumi maka fara yi an dinka kawo dillacin da aka zo za a an zo da irin wannan wannan na yan uwanmu ne waɗanda suke cikin yanayi na gudun hijira a waɗancan waɗancan yankuna so yan uwa musulmi nan mun yi noma yi a kai a kan cewa akwai buƙatar mun mu taimaka musu ta abin da muke da shi na sutura ne haɗi ne duk kuɗi ne da makamantansu wanda za mu ɗauka mu kai masu a matsayin yan uwan musulmi suna cikin wani yara ga namu taimakon kuma manufanmu ba shi kenan ga wannan wata na azumi an daina ba insha Allah za mu tsara yadda za a wurare daban-daban za mu za su eh, za mu sanar da zuwa gobe muna sa da zan sanar da wuraren da abin a nan da zariya wanda kuma haɗin kai da jama'atun waɗanda eh, jama'atun su da wanda suka zo suka yi lacca da kuma ma'aikacin wannan wanda yake sun je har can sassan wannan aiki na zagaye sun ga yadda matsalar suke kuma suka zo mana da bayani ga bukatar da ake da shi a wurin to shi ne muka abin nan na fara gabatarwa ne don kusan menene wannan wanda a ƙarshe za ku tafi da wannan kuma na san bangaren kuma a kan abubuwan da za ku yi Allah ya ga zalama yan uwa assalamu alaikum a har yanzu za mu soma wannan zacciya da Allah kuma za mu nemi a wajen buɗe taro da addu'a marasa yunus babbale ya buɗe mana wannan zama da du'a sauran yanzu sai zuwa da mu biyu Shugaban zaman namu ya yi shi ne zan gabatar shi kuma zai gabatar da mai lacca da kuma taken laccar tamu ta yau lacca ta bakwai shugaban zabanmu shi ne malin nura dambo kuma yawanci wasu munan sansan shi shi ne shugaban makarantar babu ahmad foundation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 Allah madaukakin sarki ya masa gudunmuwa abinda zai yi lakta kai kuma ƙarancin karatun addini tsakanin matasa da magidanta babu shakka ya kamata a kodawan lokaci mu rika ƙwanƙwasa kunnuwanmu da zukatanmu da wannan batu domin karatun addini a cikin wannan al'umma da aka yi mana tarbiyya da ikra farkon kalmar da ta fara kwankwasa kunnen annabi sallallahu alaihi wa alihi ita ce wacan nan kalma ta yi kira to bai dace a ce matasa da magidanta kuma su zanto suna da sakaci wajen neman karatun addini ba jan hankalinmu akan wannan batu yana daga cikin abin da suke wajibai musamman a daidai irin wannan lokaci muna addu'a Allah maɗaukakin sarki ya jagoranci malam wajen faɗa mana daidai mo kuma ya ba mu ikon aiki da duk abin da zai zantar da mu na fadakaswa a karmakan lafi bismillah أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وآله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته shugaban wannan cibiya darakta professor bala babaji da sauran 'yan uwa da baki daya ina jaddada mana gaisuwa ta addinin musulunci bayan wacce na yi ina cewa assalamu alaikum wa rahmatullah bayan haka kamar yadda aka gabatar taken mu shine ƙarancin karatun addini tsakanin matasa da magidanta ɗan alƙalin bayanai da na tattara a cikin abin da zan gabatar na fassara taken da larabci fushu zahiratul ummiyyati diniyya bainal ahdath wal muslimin kusan fassarar wancan taken da aka bada kenan wannan maudu'i ne da ya zo a kan gaba kuma ya zo a lokacin da ya kamata a ce a tattauna a kansa lura da halin da muke ciki kamar yadda mai gabatarwa shugaban zama ya nuna mana mahimmancin wannan mawuzuri kenan in an yi magana akan wannan mawdu'in a irin wannan lokacin da muke ciki kuma a irin wannan cibiyar wadda an assasa ta ne domin ta yi bincike akan abin da ya shafi lamurran addinin musulunci wani abu ne da aka yi shi wanda ya zo akan daidai kuma wani abu ne da aka yi shi wanda ya dace ba zan ja lokaci ba a wajen gabatarwa mai tsawo iyaka abu na farko da nake so in yi magana a kansa bayan gabatarwa da na yi wannan takaitacciya wajibinmu ne mu sani cewa al'islamu dinu ilimi, musulunci addini na ilimi ba a yin sa da jahilci sharaɗin addinin musulunci na mutum ya inganta ya kasance ya yi shi a kan ilimi malaman mu suna da ƙa'ida suna cewa ilam sun ma'atakit ko su ce ilam sun ma'amil ka fara koya sannan kai imani wannan yana cin karo da abin da ke cikin addinin kishiyoyin mu kiristoci su suna da ƙa'ida tana cewa i'taqid thumma lam i'taqid ka fara kudurtawa sai ka shigo sannan za ka sani a'a mu musuluncin ka ba zai inganta ba sai ka san me ake nufi da musuluncin shi yasa Allah ta'ala ya fara da manzansa sallallahu alaihi sallam kamar yadda shugaban zama ya fara gabatar mana kamar yadda mafi yawancin mu muka sani farkon abin da aka fara saukar ma manzon mu sallallahu alaihi wasallam shine ikra ikra fi'ili ne amri wanda wanda suka san nahawu sun san ko da yaushe fa'ilinsa ɓoyayye ne wato wanda zai yi aikin boyayye ne anta sannan kuma sai ba a ambaci ne za a karanta ba amma dai an ce masa yi karatu ikira bismi rabbika alladhi khalaq yi karatu da sunan ubangijinka wanda shi yayi halitta abu na farko kenan da ya fara kwankwasa kunnan manzon mu sallallahu alaihi wasallama na wahayi a daidai lokacin da ووجدka ضالًا فهدى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba kan wani addini yake ba ba yi da wani ilimi da Allah ta'ala ya sanar da shi amma sai kuma aka ce masa ya yi karatu wannan idan ya nuna mana wani abu yana nuna mana mahimmancin karatu a cikin addininmu na musulunci sannan bayan haka Allah ta'ala ya sake kallon wannan manzo mai daraja yace masa fa'lam annahu la ilaha illa Allah واستغفر ya وللمؤمنين ta kallaba يعلم متقلبكم ومثواكم Allah ta'ala ya ce masa fa'alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah can an ce ikira nan kuma sai aka ce fa'alam akwai alaƙa tsakanin al'ilmu da alƙira'a ana samun ilimi ba dole sai ta hanyar alƙira'a ba amma kuma alƙira'a na ɗaya daga cikin manya-manyan hanyoyi da ake samun ilimi to a can an ce masa ikira domin a nuna mahimmancin karatu nan kuma sai aka yi amfani da lafazin ilimi sai aka ce fa'alam annahu la ilaha illallah shi yasa babban malami al-imam Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari rahmatullahi alaihi a cikin babban littafinsa as-sahihul jami' ko al-jami' as-sahih ya babi a cikin kitabul ilm ya ce babun al'ilmu qabla alƙauli wal amal ya ce babi da zai yi bayani akan wajibi ne mutum ya yi ilimi kafin ya yi aiki ko ya magana al'imamu ibn hajar rahmatullahi alaihi da ya zo sharhin taken wannan babun haka al'imamu la'aini dukkaninsu sai suka ce wannan na nuna mana cewa annal ƙaula والعمل لا يصحان قبل العلم da magana da aiki ba sa inganta sai an yi ilimi duk abin da za ka faɗa to ya zama kana da ilimi da yake goyon bayan wannan abin da kake faɗi wannan ita ce ka'idan mu ta addinin musulunci idan za ka yi wani aiki to ya kasance akwai goyon baya na ilimi tabbatacce a game da wannan aikin da kake yi al’imam al-bukhari sai ce li ƙaunin lafi ta’ala fa’alam annahu la ilaha illallah wa sabtin li zambika walin mu'mini walmu'mina sai ya kafa hujja da wannan aya a ciki an ce fa’alam annahu la ilaha illallah ka sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa sabtin li zambik sannan ka nemi gafara zanubinka walin mu'mini na walmu'mina sannan ka nema ma mummunai mata gafara a wajen Allah sannan ka nema mu nema gafara a wajen Allah al-Imam al-Bukhari sai yace fa bada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amal sai Allah ta'ala ya fara da ilimi kafin magana kafin aiki al-istighfaru qawlun wa amalun istighfari magana ne kuma aiki magana ne kuma aiki to amma sai aka jinkirta istighfari a can gaba sai da aka ce ai ilimi wannan yana cikin abin da ke nuna mana mahimmancin ilimi da kuma karatu a cikin addininmu na musulunci gaba ta biyu ita ce wasu misalai da suke nuna mana mahimmancin ilimi a rayuwar magabatanmu na kwarai tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da almajiransu tabi'ai da almajiran almajiransu kai har waɗanda suka biyo su da kyautatawa abu na farko da ke nuna mana shaida babba a game da mahimmancin karatu a cikin musulunci da kuma yadda magabatanmu suka ba karatu mahimmanci sahabbai babu magidanta babu maza babu mata ba yara kowa aikinsa shine ya zai yaga yi karatu kowannensu ya zai yaga yi karatu shi yasa al-Imam al-Bukhari a cikin dai wannan littafin nasa sahihul al-Bukhari sahih ya babi ya ce babun attanawu fil'il babun da zai yi bayani akan ana son wakilci zai iya yiwa a nemi ilimi ta hanyar ni in wakilce ka yau in je in koyo kai kuma ka je ka koyo gobe ka koya mu ya aka riƙa yi al'imam al-bukhari rahmatullahi alaihi a cikin sahihul bukharin nan sai ya kama na misalin rayuwar sayyidina umar radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wani babban aiki malamanmu na sira suna cewa bayan hijirar da manzo Allah sallallahu alaihi ya yi daga makka zuwa madina wasu malaman sira suna cewa annabi sama bai gina masallacinsa ba hatta aha bainal muhajirin wal ansar har sai da ya kulla ɗan uwantaka tsakanin mutanen madina da kuma muhajirai ya kulla alaka tsakaninsu har wasu malamai suna ruwaitowa cewa a wannan lokacin idan ba muhajire ya rasu to balansare zai iya gadansa saboda wannan yan uwantakar da annabi sama ya kulla a tsakaninsu to sayyidina Umar radiyallahu anhu annabi sama ya kulla alaka ta yan uwantaka tsakaninsa da wani balansare sayyidina Umar kuma dan kasuwa ne shi kuma wannan balansaren manomi ne dama mutanen Madina an san su da noma su kuma muhajirai an san su da kasuwanci na umar da kansa yake ba da labari ya ce sai muka zama muna munawa ba. tsakanin ni da wannan abokin na balansare yau in je majalisin annabi sallallahu alaihi sallama shi kuma sai ya tafi gonarsa idan ya dawo daga gona sai mu haɗu sai in koya masa abin da na ji daga annabi sallallahu alaihi wasallama gobe ni kuma sai in tafi kasuwata shi kuma sai ya zo majalisin annabi salama ya koyo karatu daga annabi salama in na dawo ne kuma sai ya koya mu haka suka rike yi a nan ne ma na Umar radiyallahu anhu yake ba mu labarin bayanai na abubuwan da suke gudana a gidan annabi sallallahu alaihi wasallama tsakaninsa da matansa cewa ai matan annabi sallama har sukan yi masa magana ma ya musu magana su iya mayar masa a wannan aka samu to kun ga wannan shaida ce babba da ke nuna mana ashe magabatanmu sun kasance karatu a wajensu ba abin wasa ba ne magidanta daga cikinsu 'yan kasuwa manoma ba su yadda kasuwanci da noma su hana su neman ilimi a gaba ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba dalili na biyu da ke mana shaida akan haka mata mata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama irin yadda bahaushe ke cewa ha maza ha mata to haka mata suka kasance a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba su yadda a tsere musu akan wani babi na ilimi ba bacin halartar majalisin annabi sallama da suke yi to sun kasance kuma sun zo sun nema a wajen annabi suna cewa ya keɗe musu wata rana ta musamman yawmun makhsusun lin nisa'i kenan rana ke bantacciya mata kawai manzon sama zai karantar ya ɗauki mas'alolin da suke da alaƙa da su ya tattauna da su a kai ya faɗan musu mas'alolin fiƙhu da suke da alaƙa da su da sauran abubuwan da suka shafi harkoki na rayuwar mata hadisai da yawa sun zo akan haka ba sai an ta lissafo su ba misalai da yawa sun zo mata sun kasance su kan zo su cire wannan damuwar da ke cikin zuciyarsu wadda ba za a kira ta da kunya ba damuwa ce su cire ta su iya tambaya har ma idan sun zo za su yi tambaya kan wani abin da kila za a ji akwai damuwa a ciki sai sun yi shimfiɗa ummu sulai radiyallahu anha rumaisa bintu milhan uwar anas radiyallahu anhu ta kasance wata rana ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah inna allaha la yastahi min al-haqqi fa hal 'ala al-mar'ati min ghuslin idha hiya ihtalamat ce ya ma'aikin Allah Allah baya kunya faɗin gaskiya duk abin da ya zama na gaskiya ne to Allah baya jin kunya ya faɗe shi shin idan mace ta yi mafarki tana tarawa da namiji za ta yi wanka ba su yadda a wuce su a baya ba bayan ilimi da suke koya na musamman daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to sun kasance kuma suna zuwa su tambaya akan tara ma mace kwara ɗaya. tambayoyi masu ɗimbin yawa ta zo ta yi annabi sallallahu alaihi wasallama waɗannan tambayoyin tambayoyi ne da suka shafi harkokinsu na mata al'imamu ibn asakir rahmatullahi alaihi a cikin tarihu dimashq ya ba mu tarihin wata mata da ta zo gaban annabi sallallahu alaihi wasallama sai masa wasu irin jawabai masu kama kwakwalwa yau da za a ɗauko waɗannan jawaban da ta yi a bamu a ce mu haddace an bamu aiki cikin maganar ta ta take da balaga da zalaka da iya magana da kuma isar da saƙo wannan duk yana nuna mana mahimmancin yadda magabatanmu mazansu da matansu yaransu da manyansu mazansu da matansu suka kasance suna kula da ilimi da kuma karatu misali na uku shine ibnu abbas radiyallahu anhuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a tun yana dan karami yace allahumma allimhu alkitaba wa faqihu din ya allah madaukakin sarki ka karantar da shi fassara alqur'ani sannan kuma ka sanar da shi fiqhun musulunci malaman mu suka ce sayyidina abdullah ibn abbas aksaru sahabati fatwa shi yafi kowa yawan fatawa a cikin sahabbai al'imamu suyudi a cikin alfiyas yana cewa walbahu aufahun fatawa wa umar wa nazluhu wa zaujatul hadil abar ya ce baki ɗaya ibnu abbas radiyallahu anhuma shi yafi kowa yawan fatawa a cikin sahabbai al'imam na hazmin a cikin littafin ihkamul ahkam al-ihkam fi usulil ahkam yana cewa yawan fatawa na shaida akan yawan fiqhun malami Ya ce fatawar ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhu da za a tattara ta to manya manyan mujalladai ne haka imam bin qayyim ya faɗi a cikin littafin sa ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin to Ibn abbas din nan duk da waccan addu'ar da annabi sama ya masa to kullun bayan rasuwa annabi sama idan ya san wani sahabi ya san wani abin da shi bai sani ba haka zai tashi ya je kofar gidansa ya zauna wata rana ya je gidan sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam zaid ibn thabit radiyallahu anhu al-fata masanin rabon gado ya kai masa ziyara ya tafi wajensa don neman ilimi bai fito ba sai ya kwanta a kofar gida har bacci ya kwashe shi zaid ya fito yaga sayidu na abdullahi ibn abbas yana bacci ya tashe shi yabna ammi rasulillah shi ya dan babban annabi sama me yazo da kai yace wallahi na zo ne li tu'allimani dan ka karantar da ni sai yace halla arsalta ilaina kana babban mutum kana dan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo da kanka me yasa baka aika mu zo ba mu mu koya maka yace la al-ilmu yati al-ilmu yu'ta wa la ya'ti ilimi bin shi ake ba shi yake bi ba har abin da ya gudana tsakaninsu to ku duba ibn abbas bai tsaya ya ce ai annisa sama ya masa addu'a ba a'a dare yake gyarawa ba batawa ba ba bata dare wanda ya je sulma shi ya bata dare amma wanda ya karatu gyara dare yayi ko ya raya dare to raya daren sa ke. almajiransa suna ruwaitowa suna cewa a dare guda ibnu abbasin radiyallahu anhu yakan yi bincike a cikin fannona guda goma sha biyu idan malla an ilmin da halafi ilmin aka, in ya gaji ya kosa ya ji an yi ya karanta wancan fannin ya gaji ya gaji ya haddace abubuwan da zai haddace sai ya koma wani fanni har ma idan ya gaji da ilmoman nan sai ce Haku da wawi na shi'ir sai ku kawo mana waƙoƙi ku kawo mana diwani noni na waƙa mu ɗan karanta mu samu lallashi zuciyarmu ta ɗan huta saboda a cikin karanta waka akwai hutawar zuciya za ka ɗan karanta wani abu mai ɗan daɗi daɗi ko in ma an samu wanda zai ɗan rera haka ƙila tafi daɗi to ibn abbas radiyallahu anhu misali ne babba da ke nuna mana yadda magabatanmu suka ɗauki karatu da muhimmanci misali na hudu wannan ya shafi matasa ne duk da na ibn abbas shi ma ya shafi matasa amma rayuwar shi har hakke da ibn abbas ya makance saboda ilimi yana ɗaya daga cikin sahabbai da ake kirga su wanda suka rasa idanuwansu kafin su koma ga Allah subhanahu wata'ala to akwai sauran abdullahi abdullahi da ake da su gwarazan matasa abdullahi ibn umar abdullahi ibn amr ibn al-as abdullahi ibn zubayr banda abdullahi ibn mas'ud dama ya girme su kuma ya riga su rasuwa da wuri to waɗannan dukkaninsu har ana haɗa su da su da ibn abbas a ce al'abadilatul arba'a dukkaninsu matasa ne annabi sama ya rasu ya ga kowanne daga cikin su bai kai ashirin ba amma su suka haddato mana wannan ilimin haka suka dage suka yi karatu wannan shaida ce shaida ta biyar da ke nuni akan yadda magabatan mu suke kula da karatun addini shine yadda ake tasowa ta kanas a yo kungiya a a zo daga gari mai nisa domin koyon addini daga a wajen annabi sallallahu alaihi sallam musamman karshe karshen rayuwa annabi sallama Allah ya sa mutane su rika fitowa daga ƙauyuka da suke gefen jaziratul arab su shigo garin madina domin su karbi ilimin Alƙur'ani da hadisi daga annabi sallallahu alaihi sallam malik ibn al-huwairis radiyallahu anhu ya musulunta a ƙarshe ƙarshen rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallama amma ya aure auren bai fi kwanaki ba ya tafi ya musulunta zuwa ya je tare a masallacin annabi sallallahu alaihi wa sallam, manzala su sama ya kalle shi manzala sama ya san psychology na mutane ya tara su wata rana bayan sun yi watanni a wajensa wasu malamai sun ce sun yi wajen wata uku suna koyon karatu a wajensa Shi ya ce musu ku koma garuruwanku malik bin uwairi ce ya ma'aikin Allah mu fa mun zo ne mun dawo nan mun sai ce har da kai kana angonka ce a'a abinda kuka koya a gare ni ku koma ku je ku karantar da al'ummarku abinda kuka sani daidai gwaggwado ku je ku sanar da al'ummarku har manzo sama ya ba su ka'ida cewa in lokacin sallah yayi ɗayan su ya kira musu sallah sannan su zaɓi limamin da ya fi su sanin alƙur'ani sannan kuma su yi sallah kamar yadda suka ga annabi sama yana sallah to alwafdu ayari da suke zuwa daga garuruwa mabambanta su zo su koyi ilimi a wajen annabi shaida ce ta yadda magabatanmu suka riƙe ilimi da kuma karatu ba su sakaci ba ba su mai ilimi da karatu rukunta kai nan najasa ba da gaske suka rike ilimi shaida ta shida takanas mutum shi kadai sai ya tafiyar watanni ya tafi ya je neman ilimi يجي كراتو تندج سحبي الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه هنا دلتا في لنقرمي ديربو تايسا مصونا الرحلة في طلب الحديث إن متين كرمت وانا اللي تاسم زي جاهي كايو يما سبين شعوا دا الإمام الخطيب البغدادي رحمة الله عليه يا أنبتا أتكم وانا اللي تاسم الناس متين زي تاشي تفيه وتا أكو أكسا أكسا دومين يجي يجي حديثي لا حديثي بيو hadisi uku ya je ya jiyo wannan hadisin bai ji shi daga annabi sallama ba amma ya ji labarin akwai dan uwansa sahabi yana gari kaza yanzu sai ya tashi ya tafiya daga dimashku dimashku sham siriya ya tafi iraki ya je bagdad ko ya je kufa ko ya je basra ko ya zo madina ko ya je filistin tafiya a ƙasa tafiya a ƙasa ya je ya koyo waɗannan a baya baya ba cikin sahabbai ba ba cikin tabi'ai ba ba cikin tabi'ina ba a ƙanni na biyar an yi wani babban malami al'imam muhammadu tahir al-maqdisi ya rayu a wajen filistin su ne ake wajen al-maqdis can ya ce da kansa yake ba da labari al'imam zahabi ya kawo a cikin siyarwa alamin nubala yana ba da labarin yadda ya ba karatu muhimmanci ya ce bultu dama marasai ya ce su biyu ina ba walin jini ba mai sunanta ba tsalgiya yake da ita ba ba ruwa a jikin shi wata rana ya tashi daga filistin ya tafi makka a ƙafa ya ce shi duk a neman iliminsa bai taɓa tafiya ya hau abin hawa ba a ƙasa yake tafiya sannan bai taɓa neman taimakon wani ba bai taba cewa wani ya taimake shi ba to ya ce ya yi bawali so biyu bawali na farko da ya yi na jini shi ne ya tashi daga garinsu daga filistin ya tafi makka a ƙafa ruwan jikin shi ya ƙare bai samu ruwan da zai sha ba ga talauci sau da ka ya kama bawalin jini sannan na biyu ya ce wa marratan fi bagdad sannan na yi bawali na jini na biyu a Baghdad ya tashi daga Filistin ya tafi Baghdad shi ma irin wannan matsalar ta sake kama shi ya yi bawalin jini ku duba ya ba da labari cewa ya taɓa zuwa garin Tunis da ya je wannan gari sai ya zama kwanan shi uku bai ci abinci ba saboda talauci a aljihun shi babu komai sai dirhami ɗaya kudin kudin karfe kaman a can lokacin ka ce kwandala ko wanda suka kashe kwabo su ce kwabo shi ne aljihunsa sannan yana sanya sai takaddun da zai yi rubutu ba littafi ake da shi a lokacin ba takadda mutum yake siya ya haɗa alƙalami da kansa alƙalamin kara ya yanka ya samu tawada da ita zai riƙa rubutu shi yasa kafin ka mallaki littafi kwara ɗaya sai ranar da ka sauke shi a gaban malaminka in karatu kake a gaban malami ko kuma ƙila akwai shi a library kamar yadda nan ake da library ka je ka samu wani kwafi da wani shi ma ya kwafa ka je ka kwafo da kanka ba a da kamfanonin buga littafai a waɗannan lokuta ya ce to dirhami ɗaya ne a cin aljihunsa galin wa kwanan shi uku bai ci abinci ba sannan kuma gashi yana son ya sai takarda da alƙalamin da zai yi rubutu ya zauna a ɗaki sai ya fito da wannan dirhamin ya kallai sai ya ji cikin shi na cewa ƙurr yunwa ya ce ya rasa yadda zai yi kawai sai ya fito bai san inda zai je ba ya ce saboda tsananin yunwa sai ya ɗauki dirhamin nan sai ya jefa a bakinsa kawai sai ya haɗe saboda yunwa ya cinya dirhami ya cinya kwabo alaga ya cinya kwabo ya ce sai ya rika ma kanshi dariya da kansa yana ma kansa dariya a hanya sai wani mutum ya gamu da shi ya ce me yasa kake dariya kai kaɗai ya ce ba komai ya ce na rantse da Allah idan baka faɗa mun mata ta tasa irin rantsuwar da suke da shi nan sai ya faɗa masa ya ce ya ga abin da ya faru ya ce sai ya shirya mini liyafa a gidansa ya ce in zo in ci abinci sai na ce ba zan je ba saboda tsara mutunci ya ce shi ba zai je ba kuma ba roƙa ba ya rantse min da Allah ya ce ya rantse da Allah in ban je na ci ba matar shi ta saku ya ce sannan na je to shi ne na taɓa sanin wani ya bar da gudunmuwa a haka kuma aka yi karatun ku duba littafansa da ya rubuta babban malamin hadisi ne babban malamin fiqhu ne babban malamin suluki ne yana da littafai da yawa da ya rubuta a fannona mabambanta to wannan misali ne da magabatanmu suka kasance suna da shi na su tafi su je su tambaya ko kuma su je neman ilimi su bar garinsu misali na bakwai da za mu buga shine hatta 'ya'yan sarakuna ba a basu a baya ba 'ya'yan sarakuna malamai ne a cikin magabatanmu sannan sarakunan ba su yadda 'ya'yansu su zauna a matsayin jahilci ka dawo daular banu umayya tana ɗaya daga cikin daulolin da musulmai suka fara shiga shagala mawaƙa sun fanta ma a wannan zamanin ga wanda ya karanta adabi to amma duk da haka ba su yadda 'ya'yansu su zauna da jahilci ba abdulmalik bin marwan shi ne na biyu a gidan addaulatul marwaniya bayan marwan ibn hakan babansa shi ya gaje shi to bai yadda 'ya'yansa sun zauna da jahilci ba an samu dai ɗayan ɗansa fara ɗaya shi ma ba ilimi ne da yi ba Allah sai ya halice shi dolo kuma shi baban baya son abin da zai bata masa rai al-walid bin abdul nan an zo ana taro kawai aka ce alwalid ya zo ya jawabi so ya buga ya duke sibawai ya kuskure lokacin ba sibawai sai ya duki na hau kawai sai baban ya dukar da kai an taba tambayar baban abdulmalik bin magwana aka ce shifta kabla mashidik an kai dade ka tsufa kafin lokacin tsufan kai ce wallahi shayyabani su'udul manajir ce hawa mimbari ne ranar juma'a da ran idi ya sa ni ne hudu ba nai nai ne furfura da wuri saboda ba na son in na hau bari ina hudu ba in yi kuskure ko kwara daya na hau sarki sarki sarkin duniya to wannan dan nasa alwali sai ya zama dolo ran na an zo ana taro kawai ya jawabi ya faɗi kawai sai baban ya dukar da kai ce wallahi a zarra dil walidi hubbuna lahu yace san da muka nuna masa ba ma son a taɓa shi a makaranta shi ya zagaye yanzu ya zama dolo ya zama katotan yaro amma bai iya magana ba to abun kunya ne a wajensa a ce mutum ɗansa bai da ilimi sarakuna ku dawo daular banu abbas ku ɗauki misalin harunun rashid yadda ya dage sai 'ya'yansa sun yi karatu ina jin wanda yake bincike akan ilimi ba yadda za a yi karanta tarihin ilimi bai ji an faɗi harunun rashid ba bai ji an faɗi ɗansa al ba al-ma'amun ɗin nan wata rana yana zaune a fada wani muna malam ya shigo muna malam ko ɗan shehu ko di malam, ko duk su ne ya shigo da ya shigo ya zo ya gabatar da kanshi ya gaisuwa sai yake cewa ran kai daɗe ni malamin hadisi al-ma'amun ya ce hadisai nawa ka haddace sai ya shiru sai ya jawo isnadi ya ce kasan wannan hadisin sarki ya jawo ma malam malam ya fiki fiki da ido bai gane sai da ya ja masa hadisai guda goma bai san ko dai a ciki ba sai je kai da tafi can kawai kuɗi ka zo nema ya ce ku ɗau dirhami uku ku bashi ga bai ma samu da yawa ba dirhami uku fa sarki ya baka dirhami uku ai ka san an maka kora da hali ne kawai tafi baka da amfani a nan to sarki ne sarki almamu haka suke ja su zauna da malamai manya-manyan malamai su faɗa su faɗi sarki yana faɗa malami na faɗi sarki na faɗa a fannin malamin ba su yadda su zauna a matsayin jahilai ba haka magabatanmu suke da ina ganin waɗannan misalan mu bar su haka mun samu misalai guda bakwai da suke mana shaida akan cewa magabatanmu karatu suka zauna suka yi ba sai mun taho sauran karnona mun buga misalai da wasu malamai ba kawai amma dai ƙari mu dawo nan kusa-kusa ƙasarmu ƙasarmu ta najeriya a ƙasarmu aka yi daular da ake ce mata addaulatul usmaniyya har yanzu akwai alamominta akwai sauranta har yanzu kuma ana cin gajiyarta har yanzu ana cin albarkarta to ku kalli waɗanda suka assasa wannan daular ku kalli shehu shi kansa ku kalli kaninsa a sheik abdullahi nufodi ku kalli ɗansu Muhammad Bello ku kalli mata ma ‘yan uwansu irin su Asma'u bintu Shehu ku kalle su ku kalli Muhammadu Bukhari ku kalli Muhammad Sambo duk ‘yan gidan ɗan fodiyo ne ya suka yi rayuwa ya suka ɗau ilimi Malam Abdullahi Gwandu akwai fannin da kake jin bai rubuta littafi a kai ba a cikin addini har da sauran ɓangarora na rayuwa alfiya baiki dubu dubu dubu da wani abu guda nawa yake da su ha alfiyatun nikahi yake da ita abin da ya shafi mas'alolin aure ya waƙe su baiki dubu ɗaya da wani abu yana da alfiya a nahau ba ma alfiya ba ce ta kai baiki dubu uku da wani abu albahrul muhit littafin ham'ul hawamir na al'imamu suyuɗi ya ɗauka ya wake. baiti dubu uku da wani abu har yau ba a buga littafin ba ka dawo fannin aruf na waƙe yana da littafi da ya rubuta usulin fiqh ya ɗau littafin al-imam tilmisani ya rubuta ya waƙe shi shi ma alfiyatu al-usul ba wani fanni da za ka ɗauka face sai ka ga malam abdullahi gwandu yana da littafi akan wannan ka ɗau tasirinsa biya'u ta'wil da ya rubuta littafin cewa aka yayi girma wasu almajirai suka zo suka same suka ce alagat mana wannan yan uwanka malamai ka rubuta mawa kai rubuta wani shine ya rubuta kifayatu fa'i sudan ka ji A amma shi kanshi kifayatu fa'i sudan din mujalladi biyu ne to waɗannan su ne fa magabatanmu yan uwa haka suka ba karatu mahimmanci haka suka ba ilimi mahimmanci a gaba gaba kuma dama ana magana akan ilimin addini domin ne uba duk wani ilimi yana bin sa ne ko dai ya zama kanin shi ko ya zama dan shi ko ya zama jikan shi ko ya zama dan jika ko ya zama tattaba ko ya zama inhuhun akwai ilimin da inhuhun ne na ilimin addini to haka waɗannan magabatan namu suka rayu ilimi a wajen su ba abun wasa bane to mu tafi gaba ta uku bayan mun ji yadda magabatanmu suke mu ya muke yanzu ya muka zanto yanzu ya rayuwarmu take shin mun yi kama da su ko ko mun zama fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا من زما هكا من زما bi'sa al-khalafu li ni'mat salaf haka muka zama mun zama da yan baya sun gusa abinda da magabatansu suka yi haka muka dawo muka zama a babin karatun addini yau kana iya cewa makin da za ka iya bamu ila a fanni na karantarwa ilan an yi sa'a a ce a bamu maki goma kaga maki goma ko ba ka jin kanshin malamai su taimaka maka kai gaba ba ka jin ƙanshin ma ka taho goma macin mu goma ne a cikin ɗari in ma ban cika ba in ka kalli yadda ake yi in ka ɗauki karatu ana karatu a masallaci in fara da shi wanda shi ne na kowa ana karatu a masallaci kana iya samun malami na ta tsab ina ta zubar da ilimi yana ta aman ilimi yana ta zubo ilimi ila wani littafi yake karanta na fikihu ina yana karantar da wani littafi na hadisi kila tafsiri yake yi ina yana karantar da suluki da sauran abubuwa masu mahimmanci na addini in ka leƙa masallacin sai ka ga adadin mutanen da suke ciki a gefe guda akwai dandali akwai teɓa abin nan da kali da aka yi a wasu gidaje duk ga shi nan an jajjera a wajen ba za ka iya kirga adadin mutanen ba yadda ka san kudaje sun samu alewa haka za ka jan za ka iya kirga su haka ake a yau haka ake ga malamin a masallaci yana ta karatu suna jin lasifikar. amma magana su ma ta fi karfin lasifikar ta kara haka ake kuma ka zo kai mamaki ka ga irin mutanen da za ka gani mutanen da ya kamata su yi wasu faɗa ne su ce ba masallaci ba ne can ba ɗakin Allah ba ne ba karatun Allah ake a can wajen ba ko me kuke yi a nan wajen a su suka zo suka kafa wannan akwai wani malami ya ban labari profesa ne ya ce sun yi bincike a zariyan nan a arewa ba inda ya kai zariya da kali halalar zariya kenan yanzu ba inda ya kai zariya da kali ya ke da kali zaman kashe wando zariya da ake ce mana birnin ilimi na taɓa zuwa wani gari wani yake ce mini aiku zariya ko kaza ta zo malama ce kara ko kaza an ce bata san alhamdu ba ai bahaushe ya ce kaza ba ta san alhamdu ba sai ta juka a makogwaro to kazar zariya ita ba alhamdu ba ma ta wuce alhamdu ta ba bakara ta alu imran to amma tarihin ba abin da ya koma kenan duk arewa ba inda ya kai mu da kai da kallon kashe wando zama a hira sau da ka maganar ana da ilimi a zare ya zama tsohon tarihi labari ake ka bincika ka gani maganar gaskiya mu yan gida ne mu yan gida bai faɗa ma ɗan gida gaskiya ba wa zai faɗa mishi kun ga abin da ya shafi karatun masallaci kenan na biyu ba maganar karatun zaure ake ba in ka je za ka samu malamanmu na zaure wani kamus ne na ilimi duk kalmar duniya nan ya san fassararta amma ka je ka ga ɗaliban da suke zuwa karatu wajen shi ƙila duk shekara su ya canza sababbi duk wata biyu kai su ya canza sababbin ɗalibai ba bai yaye su ba ba su sha ba ba gwanne aka samu ba balle a ce a cire su yadda bahaushe ke cewa kasu sha nono a da kansu suka gudu ba karatun in ka tafi inda ake irin buɗe kwasis na larabci na san hannun senta ta taɓa shirya ta taɓa shirya ta taɓa kafa kwas ɗin larabci ban sani ba ko har yanzu ana yi din na zariya da ake yi itn na da shi akwai na da lugawi a bakin titin tudun jikun uh, central su ko duk ina suke ta kai ina suke magidanta ake wai waɗanda ba za su samu damar su je su yi karatu a gaban malamai ba aka zaɓo su aka zamanantar da abin a ce za a ba su certificate wata shida sun gama elementary su sake wata shida su intermediate su sake wata shida su advance ba za su yi ba a fara aji mutum sittin amma an yi sa'a baki na ji salami haɗin nan na ne a halayi to an yi sa'a gama da mutum takwas hamsin da biyu sun gudu ka ce yin al'umma ce wannan malam sa'adu ya ce wagga al'umma mai za ta yi a cikin zarafofin duniya mu dai ilimi muka tambaya ko a london ko a arabia to wagga al'umma mai za ta yi in ka tafi makarantun matan aure ne suke cika su ma in ka je rabi karatu rabi sai da kayan miya da atamfofi rabi karatu rabi sai da gwal rabi karatu rabi dashi. haka ne ko ba ka bane iyayena to kun ga duk waɗannan gasu halin da nake ciki a yau kenan to me ya jawo mana haka abin da ya jawo mana haka dalilai ne da yawa akwai dalilin da babu laifi mu kafa hujja da shi amma ba muna kafa ma Allah hujja da shi bane shine as-sababul qadari as-sababul qadari annabi sallallahu ya ce a hadisin bukhari da muslim da wasu ma malamai la taqumu as-sa'atu hatta a al-ilm kiyama ba za ta tashi ba sai an dauke ilimi babu fatan mu zama a cikin wannan zamanin amma mun yi kama malaman da suka zo fassara wannan hadisin kusan bakinsu ya haɗu a kan cewa ilimin da za a ɗauki ilimin nubuwa ilimin addini ilimin annabta amma ilimin ɗabi'iyyat sciences technologies waɗannan za su ta ci gaba za a yi ta bincike a ta gano abubuwa amma ilimin addini za a ɗauke shi to kun ga wannan asabul qadari ne ba yadda muka iya daga cin alamomin abin da ke shaida a kan cewa ana ɗauke ilimi shine ƙabdul ulama za malaman Allah za su yi ta mutuwa masana duk lokacin da wani malami ya rasu sai kaga da wuya a samu wanda zai zama makwafinsa idan malamin zaure ne a gida sai kaga yana karantarwa ya tsufa yanzu kila shekarun shi sittin da biyar, ko zuwa saba'in. in ka kalla sai ka ga a cin almajiransa ba wanda yake da niyyar gadai ba 'ya'ya ake magana ba 'ya'yan dama mafi yawanci ga malam ɗin yana karatu a nan su kuma ga sun akwai filin kwallo a kusa da su ɗan malam ne gola a cikin almajiran shi waye ya tsaya ya karatun gaske to kun ga wannan sababi ne babba duk da ba muna kafa ba ya halatta tsida ingantacciya a ihtijaj bil qadar ba za ka zo ka kafa ma Allah hujja da kaddara ba sai a maka ta na umar barawo ya sata aka kamo shi ya ce wallahi ya ce haka za kaddara Allah ne shi Allah ne ya kaddara min yi satan nan sai na umar ya ce haka za kaddara Allah an na qata'a yadaka haka Allah ya kaddara mu ma za mu yanke maka hannu kaga shi yasa ibnu qayyim rahmatullahi alayhi yace al كل الفقيه من يرد القدر بالقدر ويعارض القدر بالقدر to wannan kaddara kan mu kafa hujja da ita dai hadisan da suke bayani akan fitan fitinin da za su faru a ƙarshen zamani ba suna raunana musulmi bane karfafa shi suke al-allamatul qaradawi hafizahullah yana cewa duk abin da suke a hadisan da suke bayani akan fitinu to suna ƙara ma mummuni ƙarfi ne in ya tsinci kansa a wannan zamanin to ya ƙara dagewa a wajen aiki ya ninninka aiki to wannan abu na farko kenan abu na biyu taqasurul himam himmomi ba himma zukata sun mutu al habibul al baghdadi a cikin littafinsa tarihu baghdad ya kawo tarihi a ƙarƙashin tarihin al'imam abu jafar muhammad ibn jariri na tabari wanda ya rasu shekara ta ɗari uku da goma malamin tafsiri na farko wanda ya fara rubuta tafsiri a duniya jami'ul bayan an tawili ayil qur'an al-imam yana ba da baghdadi yana labarin malaman da suka zauna a baghdad to da ya zo kansa ya kawo wani abu mai ban mamaki ya ce lokacin da al-imam al-khatib al-baghdadi ya niyya ya rubuta tafsirinsa jami'ul bayani an tawili ayil qur'an sai ya ce ma ɗalibansa kuna da buƙatar in muku shifta in muku imla'i in muku dictation na tafsirin alkur'ani tun daga fatiha har zuwa nasi suka ce kwarai sai suka tambaye shi suka ce kamar takardu guda nawa za mu tanada sai ce ku tanaji takardu dubu talatin sai suka ce wuru ana ga su mana ai inna zalika tafna dunahul a'maru sai wannan sai mu mutu ba a gama ba al-imam ya khatib al-baghdadi ya dora kan hannunsa akai yace wayyo Allah ma ta tilhimam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace himmomi sun mutu yanzu karatu ne aka mai da shi haka na ce ku tare da kaddu dubu talatin shi to shi ke nan bari in muku sauƙi ku kawo takardu dubu uku to shi ne ya rubuta ya musu shifta takardu dubu uku ya bayan ya gama su ya ce kuna buƙatar in muku tarihi tun daga annabi adam alaihi salam har zuwa zamaninku suka ce eh ce kamar takardu guda nawa za mu tana da ya ce irin waɗancan na farkon suka sake cewa wayo Allah ai malam sai mu mutu ba a gama ba ce shi ce ya ce mata tilhimam al'imamun ibn jaririn tabari shi dai al-khatibul baghdadi ya sake faɗi a cikin tarihinsa yake cewa shekarun shi arba'in a duniya kullum sai ya rubuta shafi arba'in na ilimi kullum sai ya rubuta shafi arba'in na ilimi da hannunsa shafi arba'in to ka karanta tafsirinsa ka gani ka karanta littafinsa na hadisi tahdidul ata malamai suna cewa da ya gama wannan littafin ana jin sai ya kai volumes kila sun fi ɗari wani tsari ya ɗauka na sharhin hadisi da fitar da fikihunsa da fitar da kalmomi garibul hadis abubuwa da yawa to wannan sababi ne babba shine ne taqasurul himam ko ka kira shi da mautul himam yadda himmomi suka mutu Da malamanmu da a nan ga professors in yanzu za su zo su yi maka bayanin yadda ɗalibai suke karatu su kwatanta yadda su suke karatu da kuka za su kama yi a fannin boko to haka shi a cikin addini ta himar himmomi sun gaza abinda magabatan mu suke na himma suna da ulul himma idan mutum ya tashi kai tsaye abinda yake mu yanzu cewa ake in kai ai ya iya na sallah shikenan in ka iya na sallah shikenan sababi na uku daga cikin sababban da suka jawo mutane ba sa son koyon karatun addini a yau akwai makirce-makircen magabtanmu sun tsara abubuwa da yawa akwai abubuwan da suka shirya na kyamatar da karatun addinin a cikin zuciya daga ciki lokacin da aka yi mulkin mallaka malaman addini sun koma ba su da matsayi alhali da suna da matsayi a ƙasa ni nan da nike nan ba zan manta ba ina firamare malaminmu na arabi haka ake faɗi malamin arabi ba wanda ya kai shi muni duka a makarantar muni ba na halittarsa ba talauci da rashi da tsama da ƙazanta ba wanda ya kai shi kuma shi ke duka ba malamin da muka tsana a duniyan nan kamar sa muna son malamin arithmetic muna son na english muna son na primary science muna son na health education duk muna son su muna son na hausa amma malamin arabu ba ma son shi sannan ba ni ba ina faɗa mana gaskiya ne ciwon mu ne wannan bai iya ba kuma bai iya ba sannan kuma an ɗauka har muka gama ina jin aji ɗaya zuwa aji biyu kullum ƙulhuwan lahu mun sani ma da mun hango shi kawai a karanta ƙulhuwan lahu sai mu kama kawai da mun hango shi sai mu in an zo kafin ma ya shigo mai masa gaisuwa ana lahu kai fa asbata duk ban manta ba asbatu bi khairin wa abid ijlis ijlis ma yake cewa mutum ɗaya ya zauna in ya ce ijlis sai mu kama ijlis sai mu to wannan sai mun ci duka kan nan nan gobe ma kuma yazo sai mun sake yi kun ga wannan ma kirki ne na abokanan gaban mu suka tsara wannan sannan ba syllabus ba syllabus inda syllabus ba zai zo kulle mana kul huwallahu ba sannan ba za a binciki ne yayi ba saboda bai da supervisor to wannan yana ciki in ka kalla wannan tsari ne da aka yi in ka dawo cikin da yi. an daɗe ana kyama a karanci addini mutum ya zama zai karanci addini kyamarsa ake yi kyama ake a tsakanin abokanai zan buga mana misalan malamai guda biyu zan faɗi sunayensu malami na farko a shabi sufil karzawi malami a ƙasar masar a da yanzu yana ƙasar ƙasar allah ya tsare shi ya ba da labarin yadda ya shiga azhar ya ce babansa ya rasu tun yana ɗan ƙarami in ban manta ba an haife shi shida, in ban manta ba baban shi ya rasu tun yana ɗan ƙarami sai ya zama ‘yan uwan baban shi suke renansa sana'a su ita ce awon audiga awon audiga sannan suna noma ya ce tun yana yaro sai Allah ya sa mishi shi baya son komai sai karatu shekarun shi sha ya haddace alkur'ani shekarun shi tara ya haddace alkur'ani so da ka ya kai shekara har sha hudu bai shiga firamare ba sai dai su je gona sai dai a je awon audiga in aka je shi ba zai iya aikin komai ba sai dai koma gefe ta tilawa shi ta din haushin shi in an yi magana sai ce in an ce wai kai ne kake son ka yi a rayuwa sai ce shi azhar yake so ya shiga malami yake so ya zama waɗannan yan awon audigan ka ji faɗin awon audiga sai su ce masa so kake ka je azhar ka dawo ka zama malamin addini ka zama liman in mutum ya azahar ya wuce ya zama liman haka suke ce masa kun ji misali na farko ko misali na biyu mala abaka gumi da kansa ya bada labari a cikin waya stand stand manufata da hausa yake cewa lokacin da suka gama middle sokoto da manya-manya ƴaƴan manya na ƙasar arewa shi aka zo ana magana kowa burin sai ya tafi katsina college barewa yanzu sai ya ce shi yana so ya tafi kulliyatul qudati ce makarantar law school ta ta Kano wadda ta zama SAS ko shi shi can yake son ya shi kawai suka tuntsire mai da dariya sai kake ka zama malami ko alkali malam yana ba da labari 1991 saura shekara ɗaya ya rasu yana ba da labari a waya a san firarsu da dr tsiga ya ce masa har yanzu in na tuno wannan magana tana damuna yanzu malamin addini kyama abin kyama ne alƙali ne yanke hukunci a makofin Allah abin kyama ne to kun ga wannan ba wani abu bane sai da aka sa mana kyamar haka tun daga firamare za a sa maka kyama ka taso yanzu misali da za a zo a daidai wannan lokacin a ce waye yake son ya zama malamin arithmetic kowa zai daga hannu so da zai zo cikin kwarjini da kama mai kyau shi kwancin da tsohon malin malin ko guda biyu ana zafi ya sa malin malin biyu sannan da yar cikin dukkanin su sun fi malamalan ɗin tsawo duk da wani abu na rashin tsari to yana tare da shi ga bulala asuwakin shi ya kai inci tamanin a hannu kuma haka zai zo aji yana karantar da mutane kuma addini tsakaninku da Allah wa zai sha'awa wannan nawa ne kuma albashin shi kun wannan abin nan shiri ne da aka yi so mulkin mallaka yana cikin abin da ya jawo mana karatun addini ya zama ba shi da daraja a cikin zukatan mutane sannan idan mutum ya yi san bayi da makoma ya kai zama liman din yadda aka faɗi yayi ana kallahu akrama kallahu ba kallahu duk su ne wannan ya ustaz duk su ne da kawai ake tsammanin mutum ya zama kenan idan ya karanta addini wannan ya jawo wasu shekaru can ɗaliban azhar sun taɓa zama suka yi wani taro kusan ina jin lokacin da azahar ta cika shekara dubu ɗaya suka zauna suka yi taro a kan ya za a yi a samun azahar ci gaba a samun da canji a samun ta yadda za a ba masana addini wanda suka karanta manya-manyan kulliyoyi guda biyu da ake da su a azhar faculties na addini guda biyu kulliyatu shari'a da kulliyatu din kulliyatu shari'a waɗanda suke fitowa a matsayin alkalai kulliyatu usuli din su kuma wanda suke fitowa su zama malamai masu karantarwa har da tarbiyya education da sauransu to ya za a arka ba su dama su ma su rika shiga wasu fagage na gwamnati suna aiki suka yi wannan taron dalili na biyu a ƙarƙashin makircin abokanan gaba bayan mulkin mallaka akwai almadarisu tamsiriya makarantu na missionaries da aka rika buɗewa. yaro zai taso yana karatun ya fara karatu a gida yana ɗan karatu a jiya ɗauke shi a kai shi bodin da ya dawo an je can an kai shi bodin shi kenan kawai ya manta da karatu addini islamic studies ake karantarwa malamin islamic studies bai iya larabci ba ya za ka karantar da addini ba ka jin larabci akwai zalunci a cikin wannan ko babu ka ɗauki mutum ya zai karantar da boko baya jin turanci ba zai yiwu ba wannan yana cikin zaluncin da aka mana to za ka samu sai yaro ya fara karatu a gida yana karatun addini sai a ɗauke sai a kai shi bodin ba a fi shekaru ba zan manta ba har yanzu na kan da wani ɗalibi na ya taso yaro ne mai hazaƙa tun yana ɗan ƙarami ya haddasa izifi biyar yana ɗan mutsiri yana firamare ya haddasa zai biya maka daga suratul juma'a zuwa nati, ya gama firamare aka zo aka ce za a kai shi FGC na samu baban shi na ba shawara na ce ga makarantu muna da su masu kyau a zariya ka kyale shi ya je makaranta da ya ci gaba da karatun je a shi ya samu admission abokin shi ne ya samo mishi ban san wahalar da ya sha ba na ce to Allah raka ki gona a kai a je sai an dawo to yaron yana nan ko yanzu ya gama university tintin ina jin yau shekarun shi kusan hudu da gama university bai samu aiki ba yana ne yana buga buga kullum ya zo kukan da yake min kenan malam ina son in yi karatu yanzu wallahi ba zan iya ba ba zan iya yi ba an sa ni kaza an sa ni kaza an sa ni kaza an sa ni kaza sai to sai an bar shiri tun rani bayyatu saiful laban haka balarabe ya ce to shi ne wannan to kun ga wannan yana cin abin da aka yi shi ma aka hana mutane su zama sun koyi karatun addini in ya taso tun da ya samu wannan matsala zuciyar shi ma ta riga ta ko wannan faɗin da yake ma ni na ɗauka da baki ne bai kai zuci ba to shi ma in ba sa aka yi ba 'ya'yan shi haka zai zo ya tasu shi ke haka al'ummar za ta ci gaba da tafiya ba ranar da za a samu gyara Allah shi kyauta dalili na uku shine secularism da ake da shi fasl dini anil haya ya haifar mana da matsaloli da yawa rayuwar mutane daban addinin su daban ba mutumin da ke jin cewa addini na da ta cewa a rayuwarsa so da ka ya yadda kai limamin sani ya ja ka sallah ka ja ki sallah a matsalaci amma ba za ka ba shi shawara kan iyalansa ba in ka ga yar shi tana yin wani abu zai ce a'a malam ka shiga har ta wannan family issue ne in dan siyasa ne kana masa magana zai ce a'a malam wannan harka ce ta siyasa kai ba dan siyasa ba ne ya za a yi kana malami ka sa kanka a siyasa in dan kasuwa ne kai mushi magana wani kasuwanci da yake na haram sai ya ce maka a'a wannan business ne an raba addinin mutane da rayuwarsu sai ya zama malaman addini idan ka ga mutum ya zo yana jin yana da bukatan malamin addini shine zai maka tambaya kan kabli da ba'adi ko kuma da azumi duk tafsirin da ka je sai matasa sun ruwoto ne hukuncin mutumin da yana azumi ya kwanta ya mafarki shi ce kullum sai an yi wannan tambayar an ma mana haka ne ko ba haka bane kwarai da shi kenan tambayoyinmu abinda aka ɗauka malaman addini su ba da amsa kenan kai wannan shi ya jawo to sai mutum ya ji cewa to dama amfanin su kenan a cikin al'umma ulama udawratul yi su gabaki ɗaya rayuwarsu ta rayu ce shi kenan mutum ya ce ba zai yi ba ba sha'awa abu dalili na gaba shine iyaye da kansu ba su ba da goyon baya 'ya'yan na su karatu su ba su yi ba sannan 'ya'yansu ma ba su son su zan yi muku tambaya ta adalci nawa kake ba kowa na daga mu nan nawa muke ba dawa a karantar da mu a makarantun boko kuma mu kira mai latin a gida nawa muke kashewa sannan nawa muke ba dawa a kudin islamiyya ni makan mu adalci kowa ya makan shi adalci a zuciya ba sai ka yi magana ba wanda kudin islamiyya dan shi ya fi makarantar kudi suka fi kudin makarantar boko shi ya daga hannu kai da ya kudi da daga hannu na ce ayi ban samu ko ɗaya ba to ya za a karatun addini ba yi za a karatun addini ba ta lokaci ake yi yanzu wata fitina ce ta zo irin private schools sun nan na neman kuɗi da suke ake buɗe su za ka samu yaro da can yaranmu za su je da safe sai su tashi da azahar su ɗan zo su yi bacci a ɗabi'anci a ilimi ana buƙatar wannan lokacin a huta a musulunci ƙwaƙwalwar yaro ta huta zuwa la'asar kafin la'asar a tashe shi a mushi wanka a tura shi islamiyya yanzu sai aka ce akwai lesson idan ma waye ka kusa ko ne ku sai a ce gabaki ɗaya kullum ma makarantar bokon zai je har da asabar da lahadi kuma iyaye suke yin wannan kuma kun san sharrin don a yi adama. gama sai riga an ji ana sata jarabawa an gama wannan ɓata lokacin kuma sai riga ana sata ansa ya yi wata makaranta sai a ɗauke shi a kai shi wani ƙauye a ce ya je can ya zana jarabawa an fi ci a can can ne ake yi inda ba 'yan sanda eh magic center haji wai santoci ne na mu'ujiza miracle da magic almarakizu sihiriya almarakizu almu'ujiza su mu'ujizozi ne to wannan musiba ce babba iyaye suna cin waɗanda suka ba da gudunmuwa akan kada 'ya'ya su karanta addini tun daga yadda suke nuna ma yaran za ka samu wani ma addinin ya karanta amma ba wani shi ko ɗan shi yi ko kai yayi shi burin shi ma kaɗan shi ya biyo hanyar shi shi ya samu matsala ne ƙaddara ce ta kai shi nan to yanzu yana son wannan ƙaddara ta tsaya daga kan shi magabatan mu su suke ayyansu su gaje su shi yasa da wuya ka samu wani daga cikin magabata ƴaƴan shi ba malamai ba in an ce maka Abu Hatim akwai Ibnu Abi Hatim haka suke duk za ka yi ta lissafawa kuma tsari suke ma ƴaƴansu Ibnu Abi Hatim yana ba da labari da kansa a game da yadda ya zama malami ya ce ya taso ya ce zai je makka ya karatu wajen wani babban malami sai baban shi sai ya ce hatta qur'ana sai ka haddace qur'ani Yace nazo na zauna shekara sha uku ba na haddace qur'ani na sake zuwa na ce baba zan tafi sai ya ce a'a lokaci bai yi ba sai wannan azumin ya zo ka ja tarawih ka ja tahajjud mun ji haddaka daidai take sannan sai ka tafi haka suke tsara ma 'ya'yansu karatu addini shine a gaban su ba wai duniya ba daga cikin manya-manyan dalilan da yau suka ɗauke hankalin mutane a game da karatun addini akwai almulhiya abubuwan da suke shagaltar da mutane na rayuwar duniya in babba ne ya ce maka kasuwanci ko ya ce maka shi aiki yake zuwa ba yi da lokaci da na san muna yara muna zuwa karatun zaure idan muka je akwai waɗanda muke karatu da su za ka same su 'yan kasuwa ne a nan sabon gari wasu a kasuwar tudun wada wasu a kasuwar cikin Zariya? za ka same su da littafansu sai sun gama karatu sannan za su zo su tafi su buɗe shago to yanzu fa kuma waɗannan 'yan kasuwar da su suke riƙe rayuwar malami malamin nan da ya ba da rayuwar shi ya zauna su ne ba za su yarda rayuwar shi ta tozarta ba wani idan zai zo da mashin ɗin shi zai zo sai ya jefo sai ya ɗora buhun shinkafa a baya buhun shinkafa ƙasoto malam ba zai sani ba kawai sai dai a tura ta cikin gida a kai masa ko ba zai ce shi ya kawo ba to yanzu haka ce muna da masu kuɗi muna da 'yan kasuwar da in suka je suka gama shagalinsu a kasuwa to kuma suna da dandali ba za su da gida ba sai goma ni nan da kaina ba labari aka bani ba na san santocin 'yan kasuwa na da daddare in sun ci kasuwa kuma sai su ci dare sai su ci fira gidansu ma iyalansu ba za su gansu ba sai sun yi barci. kuma zai fita kila tun taran safe ko takwas ya je ya kasuwanci in ya gama ba zai dawo ba ba ta ne ya tsaya aka yi a masallaci ba a a tire yake yi a gama suna da dandali a kawo mai tsire ya zo mai balangu ya zo mai kaza ya zo mai doya da kwai ta zo mai kaza su cici shi ke da ya dawo gida ya kwanta ya bacci ba karatu ba zai yi karatu ba to da haka ake sannan ga abubuwan da aka samar mana a yau waɗannan abubuwan na kallace-kallace su talabijin tashoshi ga sunan ba su da iyaka ba za ka iya lissafa tashoshin da ake da su ba ga waɗannan abubuwan na social media na intanet da ake yi wani yaro yana karanta medicine haka na faɗa masa ya ce ai mala wallahi ba a bar mu mai karatun addini ce ƙarya kake yi kai Allah ne ƙarya kake yi ana barin kai karatu kai ne dai ba za ka yi ba ran nan kawai shi kenan can wajen karfe nawa sai na gan sai na duba ta whatsapp sai na gan shi online sai na kira shi sai na ce wannan lokacin waye waye online yanzu waye yake saman layi yanzu ba kai ba ne wannan lokacin ba za ka ɗiba ka je ka koyi addini ba ka ce medicine ya hana ka kai karatu kana kalama medicine a yanzu da zan lissafa muku akwai manya-manyan malamai da na san su a kasashen larabawa musamman masar fannoninsu ba addini suka karanta a jami'a ba amma yanzu addini ma ya rufe su wanda suka san wanda suke bincike a hadisi a cikin ku a yanzu sun san abu isa ne ba malamin addini ba bai taba karanta addini a ja a makaranta ba spanish language ya karanta amma yanzu muna da malamin hadisi ta masa a duniya a cikin waɗanda suka bayyana ban sani ba in akwai ni dai ban sani ba doktor muhammad abdul maksud malami ne a ƙasar masar ajir ya karanta a fanninsa a fanninsa ana ji da shi amma addini ya lullube shi yanzu الدكتور Muhammad Isma'il Muqaddam, yana da littafai yanzu ni dai wanda na mallaka sun fi ashirin likita ne bai karanci addini a jami'a ba likita ne na yara a shek mustapha al'adabi malamin hadisi ne yana masa injiniya ne to sai kuma hujja sai mutum zai ce kaza a'a abubuwa sannan ga kwallo kallon kwallo nan wani wani wani wani wani wani wani wani wani wani yake min wani bayani yake cewa da a jami'a ɗaliban da aka san su ba su damu da shagala ba ɗaliban medicine ya ce wanka ma ba su cika yi ba ga su likitoci ɗaliban likitanci amma ba su da lokacin wanka ba su da lokacin kwalisa shi amma yanzu za ka samu kwamfutar ɗalibi yana free clinical bai ya maje sun shi ba amma da za ka kalli da za ka buɗe kwamfutar su kaga ɗan ƙwallo kaga films na ƙwallo da suke ci zai kai mamaki amma an mishi magana zai ce ai medicine ke karanta bai da lokacin da zai karanta addini ni nan da nake tsaye a gaban ku saboda tsari da tausayin irin waɗannan sai da na ƙirƙiri karatu na zaure ranar lahadi kawai zan zauna tun ƙarfe goma har zuwa ƙarfe biyar rana bayan an yi azahar ma a ci gaba domin mutane su zo irin waɗannan su mutum nawa suke zuwa ba za a yi ba abin ba a zuciya yake ba waɗannan mulhiyat ɗin ga sunan sun shagaltar da mutane su suke shagaltar da su social media nan wani wallahi sai wata rana na taba jin wani yaro yana bada labari ya ce ai yana chatting tun karfe taran dare bai aune ba kawai sai karfe ukun dare da kunne na ji wannan labarin ya cewa yana bada labari yana tira da shi da abokanan shi karfe taran dare har karfe ukun dare wani yana chatting da suwa suwa ne ne wacce fira yake tambayoyin addini ake ne yake ta bada amsa a matsayinsa na mufti ko ko a wani profesa ne a fanninsa ake ta mashi tambayoyi yake ta ba da bayanai ko ko wani research yake yi domin ya gano wani abu mai mahimmanci a'a chatin ya ce yake da suwa yake chatin kaga mulhiya daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen ba a son karatun addini har da manhaji manhaji ya taimaka karatun addini yadda muke koyan sa ba yi da manhaji don littafin da kage dama sai ka je gaban malami ka ce gashi da shi zaka fara da abin da kage dama wani yaro ya taba zuwa yace zai karatu a wajena na ce to me zaka yi sai ce ai shi bulugul maram zai fara littafin hadisi na ibn hajar bulugul maram min ajins al aqam sai na ce to bulugul maram sai na ce a ah, akwai littafin da ake kafin bulugul maram kayi su ka san su ka yi dufulatul maram ya yi kallon dufulatul maram sun san wani littafi sunan shi dufulatul maram a cikin ku shi ka yi murahaqatul maram ka yi rushdul maram ya ce ya na ce to ya su ya kamata ka je ka nemo ka je ka nemo su in ka nemo su ka dawo maka har yau bai dawo ba dawa ba littafan aiki ya ce buluk ba ai sai mutum ya zama yaro ko sannan ya zama murafiki in ya zama murafiki sannan ya kai marhalatul rushd sannan ya zama marhalatul ya kai marhalatul bulugh to shi ya tsallake bulughul maram da bai da fula ba da ya murahaka ba bai rushd ba eh, to kun ga shine wannan ba manhaji me yasa mutane suke sha'awar boko har yanzu sirri ɗaya ne idan ƙila ya yi firi naziri a wannan zamanin ya gama ya naziri ƙila hadda ya yi prep bayan ya gama prep ya tafi primary ya gama primary ya tafi junior secondary school ya gama junior secondary school ya tafi senior daga senior ila ya sa a kai tsaye a ɗauke shi a jami'a ya gama digiri da ya gama digiri sai master da ya gama master sai PhD ko ɗalibi kenan sai kuma ya zama malami ai ta sa mishi sunaye kala kala har babban na ƙarshe ba haka ba ne shi ke sa mutane suke da sha'awar su bayan kuma ɗan abin da ake samu na biredi daga baya amma wannan shine asali tsari so daga duk lokacin da kake son mutane su yi karatu to sai ka musu tsari wannan ya jawo ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya da aka yi a wannan zamanin namu kusa-kusa sheikh muhammad ibn ashur rahmatullahi alaihi ya taɓa zama babban mufti na ƙasar tunisia ya zo ya zama shehu eh, abin nan zaituna babbar jami'ar su ta jami'atul zaituna da ya kalli matsalolin da suke fama da su a tunisia na addini ya rubuta wani littafinsa mai mahimmanci ya kai shafi 450 ya sa masa suna alaisa subhu bi qari wannan littafin ibn ashur ya rubuta shi ne domin jaddada manhaji na addini a ƙasar tunisia ya za a samar da tsari da ɗaliban addini za su riƙa koyon karatu a kansa ta yadda ijaza ma za a riƙa baka in ka tashi ka tafi wajen malami za ka fara karatu ka sauke wannan littafin ka sauke wannan littafin duk littafin da ka sauke a baka ijaza in ka sauke wannan littafin a baka ijaza kamar yadda ake ba da certificate a makarantun boko to ya zama ana ba da ijaza sannan da karatunka zai sa ɗalibi misali a ce yana zariya sai ya samu admission a sokoto to zai tafi da wasiƙa daga malamin da yake karatu a wajensa a Zaria ya tafi wajen malamin da zai je karatu a wajen shi a Sokoto ya ci gaba da karatunsa kuma wannan littafin kuma ba zai samu bambancin karatu ba muna da wannan duk littafin da kage dama zaka je da shi gaban malami wanda bai iya jan baki ba ma bai san ma yadda ake sai juya littafi haka kuma sai ya zo gaban malami ya ce littafin zai karanta idan a masallatai ne ba tsari littafan da ake karantar da mutane a masallaci sun fi karfin su mutane ba su iya komai ba sai ka dauko musu sayyid bukhari ka ce zaka karantar da su ka ce ai so kake karantar da alkutubu sita a kila ma anan zaka koya kai har wannan ba daidai bane ko ka ce zaka fara musu da al-muwatta na al-imam malik ko kuma kai tsaye in fiqhun malikiya ne kai ba za ka fara musu daga ƙasa ba an taɓa kira na wani taro a wani masallaci za a kafa za su kafa karatu bayan an gama ni aka sa ne jawabi akan mahimmancin ilimi na gama ɗaya daga cikin malaman da aka ba su zai karantar da karatu an ba shi ya karantar da fikihu ya zo ya tambaye ni ya ce alagatu malam wani littafi zan karantar da su a shawara na ce ka fara musu daga kitabul akhbar ya ce an ce an taɓa karatu a masallacin har muktasar an sauke na ce alagatu malam ka ji tsoron Allah ka ga alamar muktasar anan ce ka ɗauka kai za ka yi gini ne na farko ina faɗa maka wannan ne tsakanina da Allah amma ƙarshe ba haka aka yi ba ɗaliban yana jin tsoron su za su gudu ba za su saurare shi ba karatun fa masallaci ba karatun zaure ba karshe wannan littafin da na ba da shara ba ya aiki da shi ba aka je aka ɗauko wani littafi kuma karatun bai ɗore ba an daina yi to kun ga irin wannan abubuwan so da kamar na da tasiri sosai a karantarwa sannan daga cikin matsalolin akwai hanyar karantarwa ita kanta bayan ka samar da manhaji syllabus na karantarwa to hanyar da zaka buka karantar din tana da tasiri ita ma ɗalibai akan guje makaranta addini saboda wani zubin hanyar da wasu malamai suke bi ta karantarwa ƙila akwai tsanantawa a ciki ƙila wata tsohuwa hanya ce shekaru ɗari kaza ita ake amfani da ita ita ko hanya ta mutajaddida wa mutaghayyira almaqasid thabita manufar tana nan amma hanya na ta canzawa hanyar karantarwa tana ta canza daga can zuwa can to daga a canza hanyar karantarwa hatta littafin da ake karantarwa wani zubin na koyon addini har yanzu wasu da bugun dutse ne kana nuna ma ɗalibi wani zubin ya kalli wannan alhatsin magharibin sai sai kai ma'ana wannan ai ba zan iya sai gudu amma in ya ga rubutun littafi mai kyau mai ɗaukar ido to wannan yana ba shi sha'awa me yasa yanzu a masu da'awar zamani suke mai da abubuwa na ado yanzu wasu da in za a yi wannan taron da za a yi sai ka zo ka ga nan wajen kamar kalashe shi saboda kyau an yi wasu rubuce-rubuce masu ɗauka to wannan kuma a sa ɗaya tun daga nan bakin gate to wani ba nan karatun ya zo ni ya yi ba amma wannan kalar zai gani sai ta jawo sai ce ai sils aka ce za a abu kaza bari ya zo ya ga me ake yi to duk waɗannan ya kamata mu kalle su mu ci gaba da yin su waɗannan wasu daga cikin dalilai kenan suna da yawa barkatai amma dai waɗannan waɗanda zan iya kawowa kenan to ya za mu magance wannan matsalar daidai gwagwado a cikin abin da ya rage mana na rayuwarmu ko ma'aza ginshiki na gyara na farko shine tafsihul manahij wa ta tadris in muna son a dawo a karanta karatun addini dole sai mun gyara manhajin karanta addini a zama ɗalibi idan ya zo akwai littafan da zai karanta kuma ya riƙa jin marahil zai tafi zai tafi level level ne in ya gama wannan labin din ya san matsayinsa a ba shi ijaza in ya gama wannan ya gama abu na farko kenan sannan na biyu nau'anta hanyoyin karantarwa kan mu ɗau hanya ɗaya kawai ta karantarwa duk hanyar da nake ganin za ta iya jawo mutane a wajen su koyi addini to mu riƙa yin wannan abu na uku iyaye su ji tsoron Allah ko da su ba su karatun addinin nan ba su karfafi 'ya'yansu su in dai muna son mu kubuta mu yi ma kanmu karatun ta natsu iyaye ko da su ba su samu dama ba to su matsa ma 'ya'yansu su yi idan kai ɗanka ka fahimci ba zai ba taimaka ɗan ka yi in ɗan makwabcinka na yi ka samu gyara in sha Allah in babban bai ba mai zai mai zai mu taimake su a riƙa ba da scholarship yaro yana karanta addini ya zama ana da wasu cibiyoyi da suke ba da scholarship karatun addini kawai zai yi in ma yana bokonsa yana bokonsa amma dai a ce an ba scholarship dan karanta addini ba sai kai waɗanda suke engineering ba ba sai waɗanda suke medicine ba ba sai waɗanda suke law ba ba sai waɗanda suke accounting ba ba sai waɗanda suke sauran fagage da ake na ilimin rayuwa ba ilimin addini ya zama ana da mu'assasa da suke ba da scholarship dan karantarsa ba kuma kawai hadda qur'ani a zo ai musabaka ba shi shike daga ciki irin waɗannan cibiyoyin su zama yadda ake wata cibiyar mai kama da wannan a sakwata tana yin musabaka karatun alkur'ani to in wannan wannan iktirahi ne ga shugabanni nan duka a kusa da ni iktirahi ne shawara ce su kuma su fito da gasar karatun addini fannona na addini a tsaya a yi tsari yanzu gasar karatun qur'ani kowa ya haddace alkur'ani yan yara da mata kowa yana hadda da ana yi kuma musabaka ce ta jawo haka shekarun baya ba a da wannan ci gaba to yanzu shi ma karatun addini na fahimtar fassara addinin ba zallar hadda ƙur'ani ba to ya zama ana da tsari na samar da gasa a cikinsa yana cikin wannan hanyoyi ne muke yi muna lalibi a cikin haske a gwada wannan a gani sannan malamai kar su gaza ita ma wannan hanya ce su ci gaba da dagewa duk wanda ya tsinci kanshi a wannan fagen a yanzu to kai ya ce zai ja baya saboda duhun hanyar a'a ya ci gaba da samun batira ya sami imbata ya amfani da sola duk abin da zai ya ka titin nan to ya ci gaba da yi kada ya daina tafiya a ci gaba da tafiya ka a gaza a ci gaba da karatu sannan hukumomi da ake da su ba zan faɗi gwamnati ko sau ɗaya ba a cikin bayani ba ruwan gwamnati gwamnati ba za ta gyara mana addini ba ƙungiyoyi da ake da su na addini su ma su kallo wannan su kalli tun daga islamiyu malaman zaure da a kalle su me ake musu wani tsari ake da shi kwanan nan na je na kai ma wani malami ziyara bayi da lafiya malamin zaure ne sai da na kusan kwalla irin rayuwar da na gan shi yana ciki don mutane ba su sani ba ya koyi shekara ya fi shekara arba'in yana karantar da mutane amma ba wanda ya rayu ya damu da rayuwarsa la kungiyoyin addini wala ɗaiɗaikun mutane shi kenan zai mutu da ilimin shi kwana biyu kaga an fara sai da littafansa a kasuwa ɗayan shi suka fara ɗibowa suna saidawa buhu buhu ya ta tara ya ta tara kuma nan kai ne kamar kake ta balla kake ban labari wani lokaci wani mutumi wani malami kawai da ya ga ya kusan tsufa kama shi kawai ya ta siyo da sai da littafan shi ya ce shegu ba zan ba mutu komai ba sai cinye kayana zan yi ni na tara kayana kuma zan ci ya zage 'ya'yan shi gulla ya ce duk ya na yi na yi karatu sun ki ya ce kawai cinye abu na zan yi sai ya ɗibi littafan shi buhu kaza ya kira ka in kai ɗalibin ilimi ne ya ce ka siya sai duk cinye kayana zan yi kafin in mutu sai da littafai yake ta yi akwai bala'in da ya wuce wannan to wannan ina ganin su ne wasu daga cikin shawarwari sauran kuma bayanan shawarwarin suna cikin matsalolin domin matsala wani zubin ita ke fitar da magani muna fatan Allah subhanahu Ta'ala ya mana jagoranci abinda muka ji Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana gamdakatar ya ba mu ikon gyarawa wannan matsala Allah karka kashe mu ba tare da mun ga mun fara ganin gyaranta ba magabatanmu sun rika ma 'ya'yansu nasiha akan haka tintin in suka ga 'ya'yansu ba sa son karatu sun suna musu nasiha ibn al-jawzi rahmatullahi alaihi littafi ka cokan ya rubuta ma ɗansa al-qasim ya ce da ya karar da ya ga mahimmancin haihuwa ya roki Allah ya bashi 'ya'ya sai Allah ya bashi 'ya'ya goma maza biyar mata biyar sai maza guda hudu suka rasu sai ɗaya shi kuma ɗayan sai ya taso bai son karatu yana son ya zama di to shine ya rubuta masa wannan littafin ya samu suna laftatul kabid fi nasihatil walad al-imam abul walid al-bazi al-maliki dai daga cikin manyan manyan malaman malikiya yana da littafi da ya rubuta an nasihatul waladiyya da ya mai ayyansa guda biyu nasiha akan karatun addini al-imam al-ghazali rahmatullahi alaihi abu hanif yana da littafin sa ayyuhal walad nasiha ce ya madansa sannan ga abu ishaq al-albayr da ya yi doguwar kasida أكن ɗansa تاشي tashi تفت فؤادك الأيام فتسا وتنحت جسمك الساعات نحسا وتدعوك المنون دعاء صدق أيا يا صاه أنت دعوت أنت أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه عزك لو أقلت إلى علم تكون به إماما مطاعا إن أمرت وإن نحيت هو العضب المحند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردت هو والتي يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص shadatta haka شددت ta masa fiye da baiti ليري yana masa nasiha cewa ya tashi ya karatun addini Allah ya ba mu ikon haka Allah ya saka ma kowa da alkhairi tun daga shugabanni nan ga sunan shugabanni na malamai na Allah ya saka musu da alkhairi da kuma sauran masu sauraro da shugaban zama Allah madaukakin sarki ya saka muku da alkhairi ga baki ɗaya Allah ya sa abin da na faɗi ya zama ya amfanar kurakuran da na yi kuma Allah maɗaukacin sarki ya gafarta mini wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna roƙon Allah Allah ya saka wa malam alkhairi babu shakka malam ya kosa ƙwarai da gaske fatan mu kawai Allah